tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku daidai da sha biyu ga watan jun shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu wannan wani lokaci ne da muke son mai amfani da shi da izinin allah subhanahu wa ta'ala domin faɗakarwa jawo hankali da kuma hannunka mai sanda da iyayenmu malamai da 'yan uwanmu waɗanda muke ɗaliban ilimi domin mu shiga taitayinmu mu lura da halin da muka baro a baya da halin da muke ciki a yanzu da kuma halin da muke tsammanin za mu iya shiga a nan gaba mu tsaya tsaf mu lura mu dawo da hankali da tunani da nazari da hangen nesa da muke da shi mu allah madawakin sarki yi mana baiwan alkur'ani da sunna a hannunmu babu wani ƙwararre ko wani fitacce ko ma waye da ake cika bakin yana da kaza ko ya ƙware a kan kaza wanda yake malamin addini wanda Allah maɗaukin sarki ma baiwa alkur'ani da sunna jama kada mu bari 'yan siyasa su raina mu 'yan siyasa su mai da mu shashashai ba mu san me muke yi ba arham malaman ƙasan nan ya ɓaci arha da malamai suka yi a wajen tayin da 'yan siyasa suke musu to suna taya malamai da farashi mafi ƙasƙanci mafi wulaƙanci da tozarci malamai suna cikin tsaka mai wuya da tasku a hannun waɗannan 'yan siyasa saboda haka ku tsaya ku nutsu kada ku zubar da kayan aikinku a banza a wofi lokacin da za a buƙaci waɗannan kayan aikin kun yi ganganci kun yi tsakaci kun zubar da su a wofi ku tsaya ku nutsu dole ne mu faɗakar da iyayenmu malamai da ɗaliban ilimi irinmu cewa lokaci yayi da in ma ɗaukan fansa ne za mu yi in ramuwan gayya ne za mu yi in ajika ne za mu yi to amma mu ja baki mu shiru tukuna ya saboda amma zuwa yanzu dangane da abin da ya shafi maganganu akan abin da ya shafi siyasa da muke ji da ganin wasu ma'abuta ilimi suna yi to muna ƙoƙarin an kararwa da kuma faɗakarwa da nisarwa da cewa lokaci bai yi ba ku bari a iso wurin domin a yanzu abin da yake wajibi a kanmu bai wuce abubuwa guda biyu ba zuwa uku in sun yawa mu ce abubuwa ne guda biyar ake bukatan mu da mu su abu na ɗaya shine jawo hankulan mabiyanmu domin duk wani musulmi da kake ji da gani yau a duniyan nan to mabiyin wani malami ne mamu ne shi na wani limami ɗalibi ne na wani masani da yake karantar da shi addini ɗan siyasa bai da kowa hasali ma shi kan shi ɗan siyasan to tabi'i ne ga su waɗannan malaman domin shi mamuni ɗalibi ne magoyin bayan wani malami ne masani saboda haka ku ne ke da jama'a to abin da ya zama wajibi a kanmu da muka aje ba mu yi ba sai muka ga waɗannan da wai ake cewa abokan zamanmu to kuma su sun miƙe suna yi na farko magana kan abin da ya shafi katin zaɓe har yanzu ana nan ana registration ɗin nan wanda ya zama wajibi mutanenmu su je su yi saboda murama. abin da ake mana in kai wani ɗan siyasa ya ɓata maka rai a wancan zaɓe da aka yi ba ka da hanyar da za ka fai shi illa ka je ke katin zaɓen nan ka zaɓi abokin hamayyar shi ko da ko da ƙura ɗaya yi asaranka ko lalle ka fan shi haushi ka rama abin da aka yi maka alhali ko mu a yau muna buƙatar waɗannan katunan zaɓen saboda mu share ma addinin mu hawaye saboda an mana abubuwan da za mu zo za mu ambata su a yanzu ko a nan gaba ko kuma an isa boda domin a ji su kuma a san su kuma a ɗauki mataki na a gyara su don masu iya magana suna cewa daɗi na da gobe to saurin zuwa kuma suka ce rana ba ta ƙarya sai dai uwar ji kunya suka ce komin nisan jifa to ƙasa za ta dawo to an kusa zuwa inda muke son a iso mun waye gari mun ji malaman addinin kirista a jihohi daban-daban suna kira ga mabiyansu a kan cewa lallai katin zaɓe domin share ma addininsu hawaye to mu ne muka fi cancantan mu faɗi wannan domin mu ne waɗanda muke da addini ko muke da manufa dangane da rayuwanmu da kuma rayuwan mu? idan wani yana shan wahala a ƙasan nan bai kai mu ba domin a yankinmu ne ake kashe-kashe a arewa maso gabas da kuma arewa ta yamma mu ne ake kama mu karɓin miyagun kuɗi a hannunmu a karkashe mu a tozarta matanmu kuma shugabanni suna ji suna gani idan akwai wanda yake da bakin ihu da kuka da kai koke to mu al'umman musulmi mu ne muka fi kowa wannan damar na yin wannan koke ba wani ɗan gata da yake kuka na rashin mafaɗi ba ko kuka na tsiwa da rashin kunya ba an waye gari abubuwan da suke yawa a social media muna ji muna ganin irin yadda kakarar nan suke tururuwa suke farin ɗango wajen zuwa ansa da kuma sabunta katunan zaɓensu a lokaci ɗaya a manya-manyan majami'u da matsakaita da ƙananansu an hana wani mabiyin addinin Kirista shiga wajen ibadansu tun daga yau har zuwa abin da zai zo goshin zaɓe ba wanda zai shiga siya wani katin zaɓen shi kudin baiko bai kai katin zaɓe mahimmanci a yau a wurinsu ba mu musulmi ba mu da haɗin kai ba mu da kan gado na ce za mu hana mutum zuwa masallaci siya wani katin zaɓe sai da kawo mu faɗakar mai ƙoƙari mu nuna ma mu mahimmancin abin da muke ciki a kai mu gode ma Allah madaukin sarki da Allah ya mana wani irin gatan da ba kasafai yake mana ba dukkanin 'yan takarkarin da yau suka tsaya takara a manya-manyan jami'in da ake ganin su za su gogayya to Allah madaukin sarki ya mana alam na sharaha dukkanin waɗannan 'yan takarkaru musulmi ne hukucin da haka ne wajibinmu ne mu je mu wasa katunan zaɓenmu saboda mu cimma manufanmu na rayuwa manufanmu na addini manufanmu na mazauninmu da ko makokinwa makomanmu a inda muke zaune a ƙasar nan za mu gane wannan ne a irin abubuwan da su waɗannan 'yan takarkarin za su fito da shi na manufofi da waɗanda muga sun ɗiba magoyan bayan da za su dafa masu to anan ne za mu san me muke yi isa kiran da muke yi na farko malamai a ko'ina kuke ku sa mabiyanku almajiranku mamunku su je su yanki katin zaben nan sannan ku tattare mutanen kuri ɗaya a kowace unguwa malaman wannan unguwan tabbatar da sun haɗa kansu malaman gunduma su haɗa kansu malaman ƙananan hukumomi su haɗa kansu duk mutumin da bai zauna da su sun fahimci manufofin shi ya fahimci bukatun addini da na al'ummansu da nasu ba to haramun ba'idan katin zaɓensu domin wulaƙancin da ake malamai a ƙasar nan ya kamata zuwa yanzu a tsaye da shi kar ku manta abubuwan da ke faruwa matasa da duk mutumin da ya sha wahalar rayuwa a lokutan nan da muka baro kaɗan cewa suke malamai sun yi shuru ba su ce komi ba malaman nan ne suka hau kan mimbarori a masallatan juma'a da wajejen wa'azozi da masallatansu na hamsu salawat da makarantunmu na islamiyyan samari da 'yan mata da matan aure muka ce ga inda za a yi kuma aka yi wannan wurin kuma ga al'umma suna cikin halin wahala da damuwa da kunci amma ko malaman sun ja baki sun yi shuru aka yi ta surutu da zage-zage dawa dawa dawa ba abin da ba a yi malaman nan to lokaci ya yi da abin da ya zama wajibi ga malaman nan shine su sa mabiyansu a ko'ina suke je su katin zaɓen nan su riƙi gano wannan da kyau ku su dace sannan kuma su fito fili su bayyana ma al'ummansu in lokacin ya yi cewa ga inda suka yi jama'ar annabu kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan shi ne abin farko da malamai ya kamata su farka kuma su faɗaƙo a kan shi na biyu ana ta maganganu har mun ji ƙungiyoyi da dama na waɗannan kafirai na ƙasan nan suna ta magana dangane da abin da ya shafi ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa a wata jam'iyya ya kamata a ce kaza ne mu ma ya kamata malamanmu a daidai wannan lokacin su fito da sunan ƙungiyoyin addini su ma su faɗi in ba a yi kaza ba to kaza don bai kamata mu ja baki su shuru suna 'yan tsiraruwa inda muke kuma suna mana zantuttukan da suka ga dama jama'a mun gano wannan da kyau ku su je don girman Allah su fitar da abin da suke so na ra'ayinsu ba abin da zai hana mu gaza fitowa fili mu ma mu bayyana namun ra'ayin a lokacin bayyana ra'ayin in yayi abin da muke ce masu ga fili ga mai doki muna roƙon Allah maɗaukin sarki mana arzikin tsawon rayuwa da kuma lafiya da zai ba mu damar mu miƙe nima addininmu da kuma al'umman mu da yankinmu aikin da ya kamata mu babu dalilin da wani zai zo yana barazanar cewa sai an masa kaza sannan ne su kuma za su yi kaza mu ma sai mu fito da irin wannan barazanar da mu ma sai an mana kazan nan sannan ne mu ma za a tsarin yin kazan jama'a muna fahimtar wannan da kyau ku wajibi mu tsaya mu kalli waɗannan abubuwan shugabanninmu na addini ku daina yin shuru a lokacin da kuke jin waɗancan ɓangaren suna yin maganganu ba don komi ba sai don shugabanninmu da kuke gani na siyasa shugabanninmu na sarauta manyan masu kuɗinmu da 'yan boko so da dama suna ganin wanda ya zo yake surutu ku shi yake da gaskiya sannan suna jin tsoron surutan kafirai suna ganin kama ko wani abu ne wanda zai faru da ku daina yin shiru a kan wannan sannan akwai abin mamaki malamai ku dina barin kanku ba ku san me kuke yi ba a waye gari 'yan siyasa suna mana kudin goro idan lokacin neman 'yan siyasa malamai ya yi ana neman al'umma sai a taro ku arba'in ku ɗari ku ɗari biyar ku dubu ɗaya a kusa ku a ɗakin taro ko a muku jawabi a raba muku dubu biyar biyar ko goma goma ko ɗari ɗari a ce ku je to ku yi jawabi in Allah ya da muna nan muna nan muna nan muna nan wulaƙancin da ake malamin ku kenan idan ba ku sani ba ku san wannan domin a baya haka ya faru malamai suka hau kan mimbari suka yi ma waɗannan mutanen kamfen da su da mawaƙa, aka biya mawaƙa, aka girmama su aka ba su manya-manyan kuɗi da gidaje da motoci da manya-manyan abubuwa na alfarma aka martaba su nan aka bar malamai sai dai bin gwamnoni da 'yan majalisu suna maulan dan Allah a taimaka musu har yau ba a gama daidaitawa da kuma tantance taimakon da za a yi masu za a yin ko ba za a yin ba kun koma bara yanzu an komo kuma ana neman aikinku za a ƙara maimaita muku wancan abin da aka yi a baya bayan annabi ya ce ba a cizon mumini sau biyu a rami ɗaya muna gaya ma waɗannan 'yan siyasan da suke godiyan mayu akan abin da aka yi masa a baya suka wulakanta addininsu da kuma malamansu ba su taimake su da komi ba sai abin da la yasminu wala yubni min ju'i da cewa ba kuma Karama. akwai kabli akwai ba'adi za ku yi ku gyara ku biya wahalan da aka yi muku na baya sannan ai cinikin abin da za a yi muku a gaba waɗannan 'yan siyasan sun raina malamai ta fuskan wai idan suna hudda da kai sai suka ji labarin wani abokin hamayyansu ya ziyarce ka ko kai dalili ya sa ka ziyarce shi to shi kenan sun kulla gaba da kai cewa kai maƙiyinsu ne kai ka zane ko da ko kai ɗin su kake mai hidimar sai ka ce wasu yaranka sai ka ce wasu bayanka sai ka ce su ne suka mallake ka a matsayinka na malamin addini su ne za su tsara maka waɗanda ya kama da kai hudda da su da wanda bai kama da kai hudda da su ba haka kuke makataran da kuke jin tsoro ya kaka malamai ku farka kan wannan kada wanda ya ƙara cunkusa ku a ɗakin taro ya maku surutan iska ya raba maku abin da layi simini wa layi guni min ju'in ya watsa ku kuma yana kiran ku A awa yana cewa har yanzu ba mu ji jawabin da kai a masallacinka ba har yanzu ba mu samu sabon kafe na bayanin da kai akan cewa mu ne za a yi ba nawa ka siya mun gano wannan da kyau ku me addinin mu ya mora da ku na abin da ya shafi masallatan masallatanmu makarantunmu na islamiyyu da kuma ƙungiyoyinmu na addini da kuma inganta rayuwar malaman da ɗaliban da kayan aikin da'awar musulunci in kun yi ku faɗi me kuka yi jama'a mun gano wannan sai a yi godi mu kuma faɗin me muka yi muku sai a kasa abin a faifai a ga shin kun biya ciko kuke ake nufin ku yi ko ko ku ne za a yi muku cikon sannan malamai kamar yadda na faɗi a baya ku jira a zobo da ku yi rizabin comments ɗin da hukuncinku da ayoyinku da hadisanku duk wanda ya ce magu ga kayan tallan shi ku ce ya sauke a gani ku duba hajan wannan ku duba hajan wannan ku duba hajan wannan ku yi masa farashi wanda ya cika ma'auni na addini kowaye ko da bai ba ku ko taro ba ko da ku bai maku alkawarin komi ba ku fito ku ji tsoron Allah bakin mu ya haɗo akan cewa ga inda muka yi kada mu bari waɗannan 'yan duniya su nemi su raba mu su sa mana gaba su raba mana masallatai su raba mana al'umma su koma su suna rayuwa cikin daula mu ko muna rayuwa cikin gaba da kuma ƙin junanmu munutsu nutsu me muke ciki lokacin mu soki wani ɗan takara biyi ba lokacin mu yabi wani ɗan takara biyi ba lokacin goyon bayan wata jam'iyya kowace ce bai yi ba domin da abubuwan da suka faru a baya tun daga 1999 zuwa yau jam'iyyoyin nan duk sun yi mulki sannan an goya masu baya an yi mu'amala da su kowanne an gara wanda ya taka wajen abin da ya shafi mutuncin addini da kuma mutuncin malamai da kuma al'umma kowanne ya baza aikin shi da bayanan shi da komi a faifai mun kalli na kowa sannan ya kai muna da hankali da ilimi da gogewa da za mu iya yin bayani a kan yadda kowanne ke mu jira sai an iso boda duk wanda ya zo kamarce shi sai ka kafa a faifai wannan ma ya zo kamarce shi ka kafa wancan ma ya zo a kafa sai dai akwai wasu abubuwa na tsokacin da ba za a yi shiru a kansu ba kamar irin waɗannan da abin da ya shafi maganin katin zaɓe da abin da ya shafi in mun ji abokan hamayyanmu na addini sun sa baki akan wata matsala da ya shafi siyasa ko 'yan siyasan to bai halatta mu ja baki mu shiru akan wannan ba wallahi sai mun tattauna jama'a mun gano wannan da kyau ko mu bar su wanda suke mana ba daidai ba a lokacin da ya gaba ya gabata masu iya magana suna cewa yin nasara suna shi gida ko? shi ke yin nasara sai za shi gida kun ɓata da abokan hudun ko kun ɓata da aminan ko kun ɓata da kaza da kaza na ku amma suka wulaƙanta addininku suke maku abin da su ga dama to shi nan ba matsala su ma waɗanda suka zo suna neman su an shi ragama a hannun waɗannan su ma akwai nasu matsalolin ai tare da su wanda muna raye muna malanta da karantarwa duk sun mana yi ya kamata a lokacin aizube don ta hakku zama humai mu juyo kun san a baya na yi magana dangane da tun daga 2016 aka zuba aiki tsakanin malamai da mawaka malamai suke wa'azozi a masallaci kan mimbarori a ina a ina a kan cewa sai kaza mawaka suka fito su ma suke nasu aka zo aka saka wa mawaka da manya-manyan abin arziki wanda sun cancanci a yi masa haka so da sun yi sun sadaukar sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza haka ne an ce dama shi mawaƙi ai duniya yake nema gaskiya ne shi ma malami yana neman duniya da lahira mu ne muke karantar da rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar sannan da Allah ya ce in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum dama a lahira ne zaka wannan ba duniya bane sannan kun manta muke gaya muku cewa al'islamu dinun wa daula? ta mawaka an musu kuma ana kan musu yanzu na ji da kunnina akwai ɗaya daga cikin shahararrun mawaƙan siyasa ya ce zai raba motoci da iphone 13 da waye waye waye da duk waɗanda suke wani hidima da ya sa su mawaƙi har ya ci ya sha ya ƙoshi har ya rara yana iya kyautar mota me aka ba shi to Allah ya tsare mashi muna taya shi murna ma Allah ya ba shi sa'a ya haka tambayan da nake ma malaman ƙasar nan ko an ba ku irin waɗannan manyan kuɗaɗen da kun ci kun sha kun ƙoshi har kuke iya mallima mai ƙanana da ladanai da sauran mabiyan kyautunan motoci da iphone 13 da keke na pep da mashina da kaza da ba su jali ma'ana ku ba ku da daraja da kima ƙur'anin da kuke amfani da shi da hadisan da kuke amfani da su ba su kai darajar waƙa ba ko a wajen waɗannan 'yan siyasa me suke maku hadda ku kuka iya taimaka man na ƙasa da ku wanda ba a ƙasar nan fa yake yin shi ni mawaƙa sun burge ni dama shugaban mawaƙa na ƙasar nan ya ce ku ba mu a ji ku cikin duniya ku san ba a kiɗa lahira ba na duk wanda ya yi ma waƙa to ba shi a duniya don ba za a je lahira a ci a biya shi don menene kuke masu hidima ba za su yi maku ba sai dai su yi ma kansu da waɗanda suka fi kusanci da su ba za su yi ma ba ba za su mutunta ku ba mun ga wani wannan da ke ku wajibi ne mu lura da wannan 'yan social media duk abin da suke biyan su ake yi za ba su kudin data za a yi masu kaza za a yi masu kaza 'yan pin da suke tallata 'yan siyasan nan biyan su ake yi hidima ake masu ana ɗaukan nauyinsu ana girmama su ku ne wulaƙantarsu ku ne ba ku da kima ku ne in an gama an ci nasara ba abin da za a sai ƙaƙa ba muku dokoki da wulaƙanta ku da tozarta ku ba abin da ba a yi muku ba fa lokaci in yayi za mu fito da tozarcin da ake wa malamai a lokacin dokan fitilan korona mai misali da waɗannan abubuwan mun gano wannan da kyau ku za mu jawo ayoyi da hadisai tsara aitan ladiyan ha abdan idan sallah aidi suna na yi da duk waɗannan abubuwan suna nan duk wanda ya ci bashin addini akwai ranar biya zai biya wani ɓangare a duniya kuma zai biya sauran a amma har yau suna da hali da kuma lokaci na su gyara sannan 'yan daba da ake ɗaukan su ke bangan siyasa su sha ƙwaya su rashin mutunci jama biyansu ake yi su sun da gargajin roman demokaradiyya ko malamai yaya Yan gidan rediyo da tv biyansu ake yi sai tallan ɗan takara kai midiyanka da ke masallaci nawa ka biya ka kake tallansu a page ɗinka mutum dubu nawa suke bin wannan page ɗin suke kaza suke kaza suke kaza suke amfana kana kallon su a nawa me suke ma addininka wani sakare zai iya cewa ni don Allah nake to shi Allah madaukin sarki bai ce ka yi don shi zalla ba ko jihadi ka je akwai ganima ko sallah ka akwai ladanta ko azumi na da ladan shi hajji ma haka da duk ibadan musulunci da kai ma Allah kayi ne dan shi amma yana tukucin da yake maka inda mun ga cewa duk wanda yake masa hidima ba sa mashi komi da sai mu ce mu ma za mu hidiman kar a yi addinin mu komi ba kuna fahimtar wannan da ke ku amma mun ga ana ba wasu don sa da muhimmanci banda mu ‘yan gidan rediyo da ‘yan gidan tv kyauta suke su? ba biyan biyansa suke yi ba ya kamata mu farka sannan 'yan jam'iyyu ana biyan musamman jagoran jam'iyya delegate wanda ya san shanawan da delegate suka yi ba malamin da ya kai darajar da za a taya aikin da zai ma waɗannan 'yan siyasa na kamfen na bayani ya gamsar da al'umma a bisu wanda in ka gamsar da mutum ɗaya Allah kaɗai san adadin da zai gamsar saboda kai maganin da kake yi da shi kana yi ne da kokon zuciyar shi su ko waƙe-waƙen mawaƙa da waɗannan da suke tallan su gaba da kunna ke jin domin kai kana aiki da ƙur'ani da hadisi ne da ke ratsa zuciya to delegate ana siyan shi da miliyoyin kuɗi ana jinjina mashi ba malamin addinin da ya kai darajar da za a siye shi da miliyoyin kuɗi idan ɗan san mai abin da zai fita ana mai gori ana zage shi ana cin mutuncin shi ɗan boko wanda ma bai goyi bayan sa bai masu komi ba su za a ji a ana raba wa manyan mukamai kai ne kwamishina kai je ka kai ne minista kai je ka riga ma'aikata kaza da kaza da kaza da kaza a san da ku malamai da limamai da ƙungiyoyinku na addini ba su da darajar da za a zauna da su a yarjejeniyan cewa in an kai magaci za mu ba ku kwamishinoni guda kaza masu ba da shawara guda kaza ma'aikata kaza da kaza da kaza ku za mu ba da ku ba da naku su riƙe wannan wurin ku a banza kuke zaune ko ku shiru a ci gaba da wannan lissafin a haka wallahi tsiyan nasara sai za shi gida an mana a baya kuma mu bari a ci gaba da yi ba zai yiwu ba a yawa ƙasar nan mataimakin shugaban ƙasa fasto ne a yi fastoci nawa suka rike mukamai a ƙasar nan ba mu da malamai ne irin dr isa ali ibrahim fantani ba mu da su ne wani zagi ne ba mu fantani akan abubuwan nan da yi mataimakin shugaban ƙasa aikin gwamnati yake fantani aikin gwamnati yake yau da fantani ya ɗibi naira miliyan ɗari ya sai gidan takarar shugaban ƙasa maganan ma da za a fara ina ya gawo ya samo kuɗin an gano wannan da wannan wulakancin ba ana mana bane domin qur'anin da yake kan shi in dan boko ne zalla ba sun yi bokon yayi bokon ba ta kamata mu farka hatta masu printing press da suke buga musu fostoci da bana da suke likawa sai an me sai an biya su sun cakina su ku malaman addini annawa kuke waɗannan abubuwan mai kuma alkawarin me masallatai nawa za a yi maku makarantun islamiyu nawa za a yi maku nawa za a ba ɗaliban gurbin ƙaro ilimi a ƙasashen waje inda zikatun addini da boko da zamani in naku ba su da lafiya nawa ke ɗaukan nauyinsu a kai su ƙasashen waje kamar yadda su suke majunansu don su nemo lafiya eh duk waɗannan abubuwan ba ku farka a kan shi ba har yanzu sun fara zumubi ta tana jinsu sun fara masu kafin a banza babu yarjejeniya babu zama kasan matsayinka a daidai lokacin da kake wancan shirman har mawaƙa sun ci sun sha sun halci suna cewa su kyautan motoci ta karu kusan me kuke yi matasan nan da suke bin ku da sunan ku ne malamansu suke ƙarasa aikin da kuke ba su umarni suke yi suna da buƙatar waɗannan abubuwan ba suna da bukatun su yi aure suna da bukatun samu mahalli suna da bukatun su yi kaza a lokacin da za a samu wani zindiki jahili na ƙarshe an mai hanya ya samu kuɗi zai zo yana neman auren a islamiyya da shugaban makarantar na nemanta. ta za a mai gorin bai da komi a hana shi a bawacin ɗan duniya inda an yi abin da ya kamata wannan ya miƙe ya sami yadda zai ya samu jali za a mai wancan tozarcin da wulaƙancin kakawa da kufarka in iskan gari da ake ɗaukansa kawai suna gaddaman siyasa suna abubuwa na shirme da shiririta su ma akwai abin da ake san musu ko me ake muku kun gano wannan da kyau ku su ne da makamai su ne da manya-manyan kwangiloli su ne da manya-manyan kuɗi wai ba a san yadda za ma a tattara makarantun islamiyu na Zariya da sabon gari ko na giwo da soba da makarfi da ikara da sauran wasu wajeje a wannan jihar ko a jihar kano ko jihar katsina ko jigawa ko maiduguri ko kaza ko kaza a ce a tattara su a samu wasu kwangiloli masu nauyi a ba su a ce su inganta ko su gina makarantun ko masallatai ko kaza su ba za a iya ba su wannan ba saboda su ba su cancanta ba san darajar kuɗi ba akwai ɗan siyasa da in yi gama siyasa za a ce to je ka kayan lallahi. da zai ɗiba waɗannan kuɗi yana raba ma dalige yana sayan tikitin takara ba za ku farka kan waɗannan abubuwan ba suna dab da za su haifar mana da matsala na soke-soken juna da rabe-raben juna da jifan juna da miyagun kalmomi duk kai wannan a banza kuma rubutun mala'iku ya gara a kanka ka je lahira ana jiranka da hisabi fato mu farka mu farka mu nutsu kan mu zama sakar karo kamar yadda suke mana a 15 kuma suke mana a 19 mun gano wannan da kyau a wannan karar a zo a zauna ne kuma da malaman ko ina ku neme su kamar yadda kuka nemo mawaka mawakan nan tun daga nesa suka duka an gano wannan da kyau ko suka yi ƙungiyoyi na yadda waɗannan ku je ku an so mana a wajen waɗancan mu zo mu raba mu za mu an so a wajen waɗannan a zo a raba su ba su taɓa asara ba duk inda ta faɗi to sha ne musamman da damar su zagi kowa ci mutuncin kowa za a ba su cikakken kariya ba su da matsalan kawai amma kowa ka kai muku da malamanku da limamanku da kowa da kowa na ku in an ja mutum ɗaya mutum biya kaɗan haska masa kaɗan ba su abin da layi su yi wa layi guni min jo'in shi kenan sai su fara sukan wasu sai su fara zagin wasu daga ƙarshe ina kira ga 'yan social media ku nutsu da Allah in ka da ɗan takara wanda kake son kamara mai baya ka da wa'azozin malamai da suka soke ɗan takarar da kake hamayya da shi ka tattara waɗannan sukan ka aji sai an iso boda ana dab da zaɓe sai ka fara sakin ai malam jafar ya soke ɗan takarar jam'iyya kaza ka tara kilif ɗinka ka aji don ka yaƙi wancan amma ba yanzu ba domin abin zai tsufa harkar nan sai nan da wasu watanni ne ai malam albani ya soke ɗan takara kaza a ji abin ka sai wani lokaci malam dalla ya biya su ki dan takara kaza a ji abin ka sai wani lokaci malam wani ya kaza a ji abin ka sai lokacin ya iso an iso boda an gano wannan da kyau ku lokacin ne za ku kwance musu kayansu a inda za su lalabi kaba wallahi su rasa shi shi ne ka tsince mai zani a tsakiyar kasuwa an gano wannan amma yanzu kun ɗauko wannan sai su shirya muku kafin lokacin ya za a maki yana nesa kai nan kai kwanto da bindigan ka kai ta sai harsashin ya ƙare sannan ya iso kaga sharar zai kama isa mu ba za mu gaya muku inda muke ba muna nan na bakin nan waƙi muna ji muna gani muna kuma saurare Allah maɗaukin sarki ya sa mu ji kuma mu ga ko mu saurari alheri Allah ya sa waɗanda muka yi don su su faɗa ku su gane waɗanda ba su gane kuma Allah ka sa su gane domin halin da ake ciki hali ne da ya kamata mu san musamman muke ciki ba za mu ƙara yadda a wulaƙanta malamanmu ba ba za mu ƙara yadda a wulaƙanta mana addini ba ba za mu ƙara yadda a ƙima addinin musulunci hidima da sunan cewa wai ba ruwan tsarin gwamnati da addini ba ba za mu ƙara yadda da wannan ba don muna ganin yadda ko kuke yi da yadda kuke yi ma wasu jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko ya kata mu san dan abin da za a yi maka malami ka aura da nauyin kai abin da kai an biya ka ne eh menene za su baka ba mota bace ko ba mota bace kila ba gidan kai ne aka gyara maka da ya lalace ba da aka baka mota an gyara maka masallacinka an gyara maka ka an gina yadda makarantar da masallacin za su tsaya da kansu ba tare da bara da raraka ba ka gaya man malamin da a yau yake da private jet da yake takawa ya yawo a duniya nan tun daga sarkin musulmi har dogarin musulmi amma malaman kirista nawa suke da private jet nasu jirgin sama da suke hawa yau da za a bani kyautan mota ko a ba da mu kyautan mota kula ya kurka zagin mu shi kuma annabi ya ce kyauta duk wanda ya dauka ya baka ba roƙa kai ba ka je ka asa ka ci halalle in ji manzan Allah Yama muna gano wannan da kyau ku ai mun baka kaza cikin aikin da muka yi muku ne a babu ku gama biyan mu don da ya gaya maka wanda ka gaya mashi akwai sauran ciko ku zo ku yi kabli ku biya wannan tukuna mun gano wannan da kyau ku to kafin a shiga wani ciniki na gaba shikenan in kun gama ku tafi kar ku duk abin da yake bukata kar ku ƙare ne kar ku ƙare ne duk wanda zai yi da zai ba kun san ku malam Allah kuke ma kai ba Allah kake ma ba kun wulaƙanta addinin ku kun wulaƙanta malaman ku kun tozarta mutane kun wulaƙanta su malam Abubakar gumi ya gaya mana magana mun ki mu ji gashi muna gani gashi muna gani sauran bayanai jama'a sai mun iso boda ko ya ka jira mu Allah sai mun yi magana ko ana ba mu wuta ko Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum